Mai hana gare ya dattijo alfaharin talaka.
Baba Buhari dodar.
More music at houseofsong.com.
One to tell ten, Baba Buhari dodar.
su kuma ten to tell others.
Baba Buhari Ai.
dodar.
Bin ci zaben, Baba Buhari dodar.
hari ya ci zabe.
Baba Buhari dodar.
Sai baba, sai baba.
Baba Buhari dodar.
Su jangwala gwada na kar, Buhari dodar.
dole ya yi biyu babu wanwar.
Buhari Su dodar.
mudu sakwata an yi sintir, ah, Buhari dodar.
babu wan kuma ba kanin fir.
Buhari Su dodar.
kola an gaza kulhu wallahu, Buhari Ai.
dodar.
su kola an fadi.
Baba Buhari Ga dodar.
atika ta tara batun bir.
Baba Buhari dodar.
Buhari ya ci zabe.
Baba Buhari dodar.
Injiniya mun tare gaishe ka.
Baba Buhari Mun dodar.
tare da gasa ke riga naka.
Baba Buhari dodar.
Sai baba, sai baba, Baba Buhari dodar.
Buhari dodar.
Baba Buhari dodar.
Gadanta Abdullahi dan babba. Diji, One two ten ten.
baba Buhari dodar.
Mai hana karya dattijo alfaharin talaka.
Ke kuban kidan zaɓin talaka.
Baba Buhari Zaɓin gida hukunin talaka.
Baba Buhari dodar.
Buhari mun rike bangaren ka.
Baba Buhari dodar.
Dattijo, Buhari dattijo.
Baba Buhari Ai.
dodar.
Buhari wallahi.
Baba Buhari dodar.
wallahi Allah sun matallahi Baba Buhari insha dodar.
Allah bi izinin lahi Baba Buhari sai mun dodar.
gaba yadda magautan Baba Buhari Allah dodar.
na kashe na Baba Buhari sai kai dodar.
ta kwalko za ka sauka Baba Buhari dodar.
in baba bahari dodar aya Buhari yemi sun ba ta dodar Baba Buhari dodar.
dodar a abc Baba Buhari bata dodar.
sai ba Baba Buhari Kai.
dodar.
baba bahari dodar Baba Buhari layin su jangwala gwada na kar Baba Buhari dodar.
karshen su kola su yi wanwar Baba Buhari su dodar.
zula yan biyu babu kenan Baba hai Buhari da dodar.
bangaren zikidar suna nan Baba Buhari yau dodar.
zula ya ibi babu kenan Baba Buhari da shi da dodar.
zamo da na saukwatan nan Baba Buhari yau ba dodar.
kanin bawan hakan nan Baba Buhari sai ba dodar.
buhari dodar Baba Buhari na dodar.
deli kai kuma ya akai ne ha?
Baba Buhari to dodar.
kai ka da wani bangare ne ha?
Baba Buhari ko dan dodar.
a ba ta ruwa ha?
Baba Buhari dodar.
da aka yi a baci.
Baba Buhari Da su dodar.
kona har sun fara kwaba, Baba Buhari ko gulhu ma bu iya ba, Baba Buhari ba dodar.
guda uzin yake ba.
Baba Buhari dodar.
Baba Buhari wallahi, Baba Buhari dodar.
Buhari dodar.
Baba Buhari Idan makiyan ka suna ta kwaba, oho, sai ga yi mugo da ilahu rabba.
Baba Buhari An dodar.
taba ka ba zai bari ba, Baba Buhari dodar.
sai ba.
Baba Buhari dodar.
Injiniya mun ta riga ta ka.
Baba Buhari Da kai dodar.
ta kowa kai yake yi. Dan kai ka rusa shirin barayi.
Baba Haka.
Buhari dodar.
da shan Allah buhari Baba Buhari dodar.
buhari dodar Baba Buhari dodar.
zaɓin talakawa muke yi aya birni da ƙauye kai suke yi Baba Buhari ɗarfi dodar.
da masu kuɗin suna yi Baba Buhari ali dodar.
waɗan gwata kai yake yi Baba Buhari abdul dodar.
sama da buwa kai yake yi Baba Buhari dodar.
Ni ina mangal Baba Buhari dodar.
mangala ta kuɗi na baba Baba Buhari dodar.
alhaji dahir kai yake yi Baba Buhari dodar.
baba buhari dodar Baba Buhari layin da dodar.
yan fansho suke yi Baba Ai!
Buhari yan dodar.
kasuwa ma'anan suke yi Baba Aya.
Buhari dodar.
bari yan sanda suke yi Baba Buhari har dodar.
ma da sojoji suna yi Baba Buhari dodar.
zarfaharin talaka Baba Buhari dodar.
buhari da tijo Baba Buhari dodar.
wanti talten Baba Buhari dodar.
kuma tanti talos Baba Buhari ni abdullahi dan babba Baba Buhari dodar.
one to tell ten Baba Buhari dodar.
injiniya mun tare gaishe ka imalin fashi har ya ci zabe sai baba sai baba
Baba Buhari dodar. One to ten ten. Me hana karya dattijo alfaharin talaka. One to ten layin ten.
talakawa na zaba Baba Buhari.
wanda ba su shoshe ina suke so Baba Buhari masu dodar.
yankan farce suna so Baba Buhari har dodar.
ba su faci shi suke so Baba Buhari Baba dodar.
laburori kai suke so aya kuma birkilolin masu nasu Baba Buhari dodar.
Tani kai ma akai suke yi Baba Buhari dodar.
har dodar Baba Buhari ina dodar.
rike zaɓin mahauta Buhari domin na tsola idan magauta Baba Buhari ga yan dodar.
yoniyar sun ba ni kyauta Baba Buhari ba dodar.
direbobi magauta Baba Buhari dodar.
har dodar Baba Buhari yan dodar.
keke na da kai suke yi aya don masu hayi zuma suna yi Baba Buhari ga dodar.
masu tasiri kai suke yi Baba Buhari ni dodar.
yata ba su amince Baba Buhari na dodar.
masu tanka ana kwatance Baba Buhari Sai dodar.
sai baba Baba Buhari ga yan dodar.
tirela sun budodar Baba Buhari har masu jifa ma suna ah, Baba Buhari kuma yan dodar.
tirela ba su dar Baba Buhari ni dodar.
yan da ko kai za su zaba Baba Buhari ba dodar.
sa ki mai san alawa ba aya Buhari baba dodar.
dalibai kai za su zaba Baba Buhari har malamai baki suke ba Baba Buhari dodar.
har dodar Baba Buhari dodar.
har ya ci zabe Baba Buhari Ku dodar.
gangara layin matasa haya dattija ka garawar matasa haka komai na ce musu za su ansa haka har ma da dattije a gasa haya matan mu har da maza ku ce sa birni da kauye ka ci gasa haka har ya ci zabe ai gatan su mai kosai da waina ai har ummu mai waina tana yi Buhari yan shayi suna yi masu yano da gida su kaiya har yan balangu da masu tsire da masu kifi kai suke yi Buhari kai yan damba ke so ai zan doke dangwala ba da kwanso kowa ya ce kula ta ya taso haka yan walla na kishin ka baba ai kai ahmad musa ya zaba kade ga shehu abdullahi mun saba don masu kwallon kafa sun karba Iji yan gidan solo suna yi ha? Buhari yan solo suke yi zan so ku taka rawar masoyi yawa fara dodar ai an gaishe ku yan solo a gaida yan solo da yan garaya da masu gurbi har masu kukuma iyami sun bi buhari babu fara dodar ga mafarautan bangaren mu aya da masu busa kaho mutanen a sa kiɗan ga iki a samo mu masu kalan goma suna layi sai baba sai baba yan drum na gane wuri suna yi ah, sun dau buhari farin masoyi oye wallahi sarki ali nufin ma yana yi fara adamu zangona yi fara dodar mai da mai mai daushe yana yi da mai sana'a masu yayi har ya kai ki Baba Buhari ce jana a sasa da shi muke yi Baba Buhari dodar ga dan auta yana layi Baba Buhari Allah ji kan ibro masoyi Baba Buhari dodar wai o ibro abokin Baba Buhari sai Allah ji kan sabon zuwa ya san Baba Buhari da shi muka fara ya riga yi Baba Buhari Buhari nura Usaini na yi Baba Buhari ga Isma'ila nan na abba Baba Buhari baba abba kallahu na yi Baba Buhari Jamila na gudu kai take yi haya bacin makawo kai take yi Baba Buhari gangaro fannin mawakan Baba Buhari babanci ne duk da shi ake yi Baba Buhari da isa haka korin na mansari Baba Buhari ala buhari yake muna yi Baba Buhari ga yan sharif umar yana yi kai Buhari da ado isa bandana yi haka gani nauna da marguna yi Baba Buhari dan zaura baba buhari zai yi Baba Buhari kai dan mawakan ma suna yi ha? na kudin da ma na arewa na yi Baba Buhari dodar har ya ci zabe Baba Buhari dodar one to tell ten Baba Buhari dodar yawa kuma ten to tell others Baba Buhari yara ƙanana za ku duba ai Buhari murna suke da zuwan ka baba Baba ai Buhari dodar har ya gurgun ta zamba Baba Buhari dodar
sai baba Baba Buhari dodar
sai baba Baba Buhari dodar one to tell ten Baba Buhari yan gombe indiwa ya ci zabe Baba Buhari sai kai hayya gwamna gombe Baba Buhari dodar na buhari mai haka Baba Buhari gwamna a bar na kwasa ya furo fesa aya Buhari dan yau ba sai mai malabu ni Baba haka Buhari kara dodar ba sai dan ladi na kwanta haka Buhari ina addabawa sun bu bindo Baba Buhari yau eh abau ciki far da kwando Baba Buhari dodar gawa mu badar ne namu Baba Buhari a dodar jalbilato mun bula dawa haka Buhari dodar kaduna sai malam Baba Buhari dodar ah, kano ta gandoji Baba Buhari dodar katsina sai mata walla masari Baba Buhari dodar bara goguna ya ci zabe ai Buhari a dodar sakwata mun dau ahmad ali Baba Buhari da ake kuma kudi kyan kudo dar yan na da komin zaɓi lolo haka Buhari dodar yan sarawa na mu ya samu Baba Buhari da abin da wai allah bu gwarzan mu Baba Buhari da akwara gogai ke ta samu Baba Buhari dodar da akwara ebi Baba Buhari dodar buhari dodar Baba Buhari dodar dodar Baba Buhari da injiniya mun tare gaishe ka Baba Buhari mun karsa girna buhari da duka Baba Buhari gwarzo na gwamna masu riga daga Baba Buhari ya ce a ce sai baba dodar Baba Buhari dodar ga kuma one to tell ten Baba Buhari dodar kuma ten to tell us Baba Buhari dodar daga ta babba a gaida abdallah Baba Buhari wace za mu je don godiyar allah kai ga shugaba ko kuma jagora na kungiyar mu ta one to tell ten ha one to tell ten ten to tell us ai jigo na baba buhari donar ba buhari donar baba mai alkalami na can bauchi allah ji kan shi ya rahamshe shi ya galmi na buhari kun san shi ga kwalkwaro na buhari nawa shi kan buhari yake kurewa baba buhari daudar bai hana karya da tita albaharin talaka su jangwala gwada nakar Me
bisa kuskure ba Babu Buhari dodar.
su jangwala gwada nakar Me hana ganye dattijo alfaharin talaka.
muna da hujjoji mahimmai Babu Buhari zan so mu dan taba bangaren mai Babu Buhari kun san gida ribar ta taimai Babu Buhari yin buki shi ma ana mai Babu Buhari kyawun zaton da ƙasa take mai Babu Buhari ya kyautata mana bangaren mai Babu Buhari yau ga matatun mai muhimmai Babu Buhari sun fara ta ce mai mu sha mai Babu Buhari muke da mai muke hakan mai Babu Buhari an bar mu wai muke sayan mai Babu Buhari Buhari ya yi ka muhimmai Babu Buhari musamman matatar mun muke mai Babu Buhari kai bangaren sace kudin mai Babu Buhari tun faru wannan ne da mai Babu Buhari da masu sace mai kazamai Babu Buhari yayi maganin su muna yaba mai Babu Buhari shi ne ministan bangaren mai Babu Buhari kan kan mu girma ake yaba mai Babu Buhari ya san dukan sirrin wajen mai Babu Buhari komai ya zo baya bace mai Babu Buhari ba gadan haka ne muke mai Babu Buhari kawai zato ba san rufe ba Babu Buhari dodar.
jangwala kwada nakar Me hana ganye dattijo alfaharin mu talaka.
gangara fannin manoma ga tambaya zan wa manoma ai waye ya ware kuɗi kaso goma Babu Buhari ne.
ya sa a noma a dan ya kankama Babu Buhari ne.
wa ya kawo muku injinan noma Babu Buhari ne.
na zamani a raba wa al'umma Babu Buhari ne.
Uwa ya kawo taki na noma Babu Buhari ne.
ya sayar kudin sarrafin dubu goma.
Babu Buhari ne.
Uwa ya ya ba da kudi ga al'umma Babu Buhari ne.
dan noma shinkafa da alkama.
Babu Buhari Tun ne.
daga nan noma ya kan kawo.
Babu Buhari ne.
Da magani da iri a alfarma Babu Buhari ne.
idan kai manoma su ake bawa.
Babu Buhari ne.
Amsar kuɗin haka ne cikin kima.
Babu Buhari ne.
Idan dole baba Buhari ne na ba su ga dangare ba.
Babu Buhari dodar.
Jangwala gwada na kar.
Me hana ganye dattijo alfaharin talaka.
One, two, three, ten.
ten.
Wannan tsaro ko ban faɗi ba, Baba Buhari ba ɗo- za a ce masa ya gaza ba.
Baba Buhari ɗo- Buhari babu abin da bai ba, Baba Buhari ɗo- don tabbatar da tsaro kudu ba.
Baba Buhari ɗo- Ban manta bi uku shekara ba, Baba Buhari ɗo- a lokacin hadarin mazai ba.
Baba Buhari Da ɗo- Buhari yanzu nan ya duba, aya, Baba Buhari ɗo- bai bar arewa da makudin ba, Baba Buhari ɗo- bai sanya ɗau wani bangare ba.
Baba Buhari ɗo- Shi tabbatar da tsaro ya duba, aya.
Baba Buhari ɗo- kudin makamai bai rike ba Baba Buhari ɗo- kaya na aiki bai hana ba Baba Buhari ɗo- haƙƙi na sojoji su karba Baba Buhari ɗo- idan baka tuna baya baba Baba Buhari ɗo- ba ta masallaci ake ba Baba Buhari ɗo- yan coci ba na zuwa suka yi ba Baba Buhari ɗo- a kasuwanni ba a sake ba Baba Buhari ɗo- waɗansu ba su iya ma'azuwa ba Baba Buhari ɗo- mu imo aka kulla gaba Baba Buhari ba ɗo- su gyara layin bankuna ba Baba Buhari ɗo- ba makarantun jami'a ba Baba Buhari ba ɗo- firamare da sakandire ba Baba Buhari ɗo- gida-gida aka kulla gaba Baba Buhari ɗo- kuma babu yaro babu babba Baba Buhari ɗo- mata da yara kankana ba Baba Buhari to sai sa ta boyi na zamba Baba Buhari dan bai hana mana mutuwa ba Baba Buhari da an cire shi zuwan ka baba Baba Buhari tilan mu goda zuwan ka baba Baba Buhari idan ba ka bar mu a matsala ba Baba Buhari yau masallatai in ka duba aya Buhari ba an rage musu martaba ba Baba Buhari har coci coci idan ka duba Baba Buhari ba a sanya mummunan cikin ba Baba Buhari yau ta wuce jiya in ka duba Baba Buhari da bai yi abin gudu ba Baba Buhari su jangwala gwada na kar Me hana ganye dattijo alfaharin in talaka.
tattalin arziki ka fuskanta Baba Buhari yau ta wuce jiya yanzu ga data Baba Buhari kafin zuwan ka kasa ta salwanta Baba Buhari ƙwarar zauba ko kasa na amsa sunan Baba Buhari ne.
zuwan buhari kasa ta inganta Baba Buhari ne.
ba dole a gode kwazan buhari muke ba Baba Buhari dodar.
su jangwala gwada na kar Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka. One two ten ten.
ke bangaren ka na lafiya ma Baba Buhari fata na alkhairi ake ma Baba Buhari a can ba kowane bangare ma Baba Buhari magunguna ba sa kaje ma Baba Buhari kuma likitoci na yaba ma Baba Buhari kaya na aiki in su nema Baba Buhari hakunan su kana biya ma Baba Buhari fannin wuta murna muke ma Baba Buhari dan kai kake mana albishir ma Baba Buhari wuta jama'a bila an gama ma Baba Buhari saura gina da kujera ma al'umma Baba Buhari fatan mu rabbi ya taimaka wa Baba Buhari bari rabbi ya ja da kwana ga abun gudu ba Baba Buhari dodar.
su jangwala gwada na kar Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka.
yaki da cin hanci ku lura Baba Buhari dattijo ya ci uban zakira Baba Buhari rashawa da cin hanci ya tunkara Baba Buhari sai ya kashe mana su mura Baba Buhari shi taimaka wa ƙasa ya tura Baba Buhari a kaɗe barayi ɗauki dora Baba Buhari ƙasar yake ta ta yi ma allura Baba Buhari dan ci gaban manya da yara Baba Buhari har mu ya kai wa kara Baba Buhari arewa har kudu za mu sai ba san kai yake ba Baba Buhari dodar.
su jangwala gwada na kar Me hana ƙarya dattijo alfaharin talaka.
idan ta fannin titina ne Baba Buhari dan za ku gane kana da zane Baba Buhari ne.
ko sarkin ayyuka ne Baba Buhari ne.
ku dan biyo ni kaɗan mutane Baba Buhari ne.
titi na karkara ko birane Baba Buhari ne.
ta ko ina aikin ake ne Baba Buhari ne.
ya ce a kammala duk hakan ne Baba Buhari ne.
wani wa'adi ya ba mutane Baba Buhari ne.
yan kwangila aiki a zane Baba Buhari ne.
kano abuja ku mutane Baba hai Buhari ne.
abuja legal ma hakan ne Baba Buhari ne.
tsari ya sauko ta kyan budodar ne Baba Buhari ga ne.
kano tiyola dukan su zane Baba Buhari ne.
kano tubar na abun bahar ne Baba Buhari ne.
da kano dukan su na ma hakan ne Baba Ai, Buhari ne.
wannan arewa nake nufi ne Baba Buhari ne.
yan har a can kudu ma hakan ne Baba Buhari ne.
an ba da manyan tituna ne Baba Buhari ne.
a ga masu inji buhari ne Baba Buhari ne.
Banni na yoyi hakan ne Baba Buhari ne.
Faru ko ta ina yana aiki ba ƙarya muke ba Baba Buhari dodar.
su jangwala gwada na kar Me hana ƙarya dattijo alfaharin a talaka.
titunan jirgin ƙasan mu Baba Buhari ta dodar.
ko ina yau za su samu Baba Buhari dodar.
Abuja Kaduna gurin zuwan mu Baba Buhari da dodar.
Kaduna ta Katsina iriyar tamu Baba Buhari da dodar.
Kano ta Katsina ma fa zai kai mu Baba Buhari dodar.
Kano ta bar na a yanzu fatan mu Baba Buhari dodar.
Buhari ko ta ina ya karbe mu Baba Buhari da dodar.
legal abuja ma ana samu Baba Buhari ga dodar.
bangaren jirgin sama namu Baba Buhari dodar.
kafin buhari ya zo su rude mu Baba Buhari da dodar.
an kashe shi a yanzu toga mu Baba Buhari ga dodar.
iyawan najeriya namu Baba Buhari zai dodar.
fara aiki yanzu mun samu Baba Buhari dodar.
buhari ka zama ginshiki namu Baba Buhari dodar.
ka buga ban magautanka bakar